Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku yan uwa. Barkanmu da barkan barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta zumuncin mu TV mai albarka. A yau wannan tasha tamu mai albarka za ta kawo muku ci gaba da karatun siffofin Annabi wasallama a Madina, wanda Imam Sayyidi Junaidu Abubakar Bauchi yake gabatarwa, wanda yake gabatar da wannan karatun a cikin masallacin Annabi wasallama a cikin magarin Madina, bayan a ziyara manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sai di da ya kai garin Madina. Duk da haka, duk da ibada da ya je yi (Allah ya saka masa da alheri) bai dai bai gaza da ci gaba da kawo mana karatuttuka don dan amfana ba, inda yake ci gaba da kawo mana karatuttuka daga nan garin Madina cikin masallacin Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama. Wannan karatu na siffofin Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama shi ne ta biyu wanda ya gabatar. A yanzu za mu sada ku da sayyidi daga garin Madina a ji karatu. Kafin nan da Allah in ka san kai safen zuwa wannan tasha tamu ne, kai ƙoƙari ka danna mana alamar subscribe don da ƙararrawar sanarwa ta yace da zarar an ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai ƙararrawa za ta kaɗa sannan a danna like kuma a yaɗa wannan karatu don al'umma su amfana a yi sauraro da kallo lafiya bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi amin yau za mu karanta wasu bangarori na sifofin manzan Allah a bangaren halaye kamar yadda jiya muka karanta wasu bangarori na sifofin manzan Allah a bangaren halitta ah, Allah ubangiji ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera hakika akwai abun kwaikwayo a cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga duk wanda yake neman yardan Allah kuma yake neman ya samu wato karbuwa a gurin Allah a duniya da lahira a sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na halaye sun shahara wajen adalci da gaskiya da rukon amana da kawaici da tausayi da jin kai wanda suna da yawa ba da su ƙididdigu ba amma daga cikin abin da aka samu daga sai da tuna aisha da aka tambaye ta yaya halayen manzan allah yake sai ta ce kana hulkuhul qur'an halayen manzan allah gaba ɗaya alkur'ani ne yasqadu li sakhadihi yana fishi da fishin alqur'ani wa yarda li kuma yana yarda da yardan alqur'ani la yantakimu li nafsihi baya ɗaukan fansa ko ya rama wani abu domin kansa wala yagdabu laha baya fishi domin kansa illa inin tuhika hurmatun min huramillahi ta'ala sai dai idan an keta wani alfarma daga cikin alfarman Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana manzan Allah idan ka masa laifi to manzan Allah a kashin kansa ba zai rama ba zai yafe ne sai dai idan abin da ya shafi dokan Allah ne to manzan Allah ba zai iya daga kafa akan wannan ba sai manzan Allah ya tabbatar da hukuncin Allah wa kana sallallahu alaihi wa sallama asdaqan nasi lahjatan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama mafi gaskiyan magana a cikin mutane wa aufahum zimmatan shine mafi cika alkawari wa alyanuhum arikatan shine mafi taushin ɗabi'a wa akramuhum ishratan kuma yafi kowa karamci wajen mu'amala ashadda haya'an min al-azra fi khidriha manzon Allah ya fi tsananin kunya daga budurwa amarya da aka ɗauko ta a darbukanta khafidat tarfi manzan Allah mai kallon ƙasa ne ma'ana ganinsa yana kallon ƙasa ne aksaru nazarihi a tafkir mafi yawan tunanin manzan Allah da nazarin manzan Allah da aka ga yana cikin tunani ne walam yakun fahishan manzan Allah ba mai alfasha ba ne. wala la'anan manzan Allah ba mai la'anta ba ne wala ya ji bi sayyi'ati sayyi'a manzan Allah baya rama mummuna da mummuna Wala walakin ya afu wa yasfa manzan Allah yana afuwa yana jin kai man sa'alahu hajatan wanda ya tambayi manzan Allah wani abu na bukata lam yaruddahu illa biha ba zai ce wa mutum babu ba sai ya ba shi wannan abin au bi mai surin min alƙauli ko ya masa magana mai kyau wanda zai ji daɗi ya ji nutsuwa kamar yadda Allah ubangiji ya umurci umarce shi kuma ya umarci mu mumine gaba daya qaulun ma'ruf wa magfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wato magana mai kyau wato ko kwaban hakuri ya fi daga sadakan da zaka ba wa mutum sannan ka bi shi da cutarwa laisa bi fazzin manzon Allah ba mai kakkausan hali bane wala galizin ko mai kakkausan zuciya haka Allah ya faɗa fa ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan galizal qalbi lan faddu min hawlika sabida rahman da Allah ubangiji ya saka a cikinka ka ya rasulallah ka zama mai taushin mu'amala da kai mai kakkausan hali ne mai kakkausan mu'amala ne da sahabbanka ba su zauna da kai ba sun watse to manzon Allah laisa bi fazzin wala ghalizin wala yaqdau ala ahdin hadithahu baya yanke ma wani labarin sa in ka zo kana bada labari manzon Allah ba dai katse kai ce kai shiru ba hatta ya ta'adda sai mutum ya kala ya kare labarin sa fa yaqdauhu bi nahyin manzon Allah sai ya yanke labarin da hani ya ce masa to ka bari au kiyamin ko manzon Allah ya ce to yayi ma'ana manzon Allah in ka zo masa da labari sai ka gama ba da labarin sai manzon Allah ya ce maka to a'a ko ko ya ce maka eh wa kana sallallahu alaihi wa sallama yahfazu jarahu manzon Allah yana kiyaye haƙƙin makwabcinsa har yana ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa yukrimu dayfahu haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana girmama baƙonsa baƙon da ya zo gidan manzon Allah abin girmamawa ne la yamdi lahu waqtun fi ghairi amalin lillahi ba wani lokacin da yake shigewa manzon Allah yana zaman banza Ko kowane lokaci yana cikin aikin Allah ne aw fi ma la budda minhu ko abin da babu makawa sai an yi yuhibbu tafa'ula wa yakrahu tasha'u yana son kazar kazar kuzari cikin aikin na alkhairi kuma yana kin abin da ya shafi shu'umci da camfi wa ma kuyyira baina amraini ba a ba wa manzon Allah zaɓi tsakanin al'amura guda biyu ba illa tara aisarahuma sai ya zaɓi al'amarin da yafi sauki ma lam yakun ithman idan dai wannan abun bai zama laifi ba yuhibbu igathatal malhuf manzon Allah yana son ya taimaki mai fama da bakin ciki wanda yake cikin bakin ciki annabi yana son ya masa bakin ciki wa nusratal mazlum kuma yana son taimakon wanda aka zalunce shi wa kana sallallahu alaihi wa sallama yuhibbu ashabahu manzon Allah yana yana son sahabbansa matuka wa yushawiruhum yakan shawarce su wa ya yatafaqaduhum yana bibiyan su ma'ana yana jin yana bibiyan halayen da suke ciki yaya wane yake ciki idan ba a ga wane ba sai a tambaya idan wane bayi da lafiya a je a gaishe shi faman marida minhu ma'adahu wanda yi da lafiya annabi yakan je ya gaishe shi wa man gaba da'ahu wanda ba a gan shi ba manzon Allah sai ce ina wane yake wa man mata da'alahu wanda ya mutu annabi sai ya masa addu'ar rahama yakbalu ma'aziratal mu'taziri ilaihi yana karban uzuri da hanzarin wanda ya nemi uzuri a gurinsa wal qawiyyi wad da'ifu indahu fil haqqi sawa da mai karfi da mara karfi ma'ana da mai kudi da talaka a gurinsa duk ɗaya ne wajen tabbatar da gaskiya wa kana yuhaddithu hadithan manzon Allah yakan ba da labari law addahu al la ahsahu da mai kirge zai kirga kalmomin zai kirga adadin kalmomin da manzon Allah ya faɗa sabila da shi an bashi jawami'ul kalimi li fasahatihi sabida fasahansa wa tamahulihi da kuma jinkirinsa jinkirtawansa wa kana sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya kasance yamzahu yakan yi tsokana ma'ana ya ji bakin mutum ya ji mai mutum zai ce wala yaqulu illa haqqan baya faɗan magana sai maganan da ya zama gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam zan rufe mana da wato wato hadisin abu huraira wanda ya ce wani lokaci muna zaune da manzan allah sai wani balaraban kauye ya shigo sai ya kama wuyan manzan allah sai ya ce ba mu daga cikin haƙƙin wanda allah ya baka ma'ana ya kama mayafin manzan allah ya haɗa shi yana yin haka ne a cikin wasa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi wani abu sai aka bashi sai ya raina maza Allah ya ce a kara masa da aka kara masa sai ya yi farin ciki manzan Allah sai ya yi murmushi ya ci gaba da kallonsa ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana haƙuri da wautan wawa yana haƙuri da jafa'i mai jafa'i kuma manzan Allah ba a ganin fishinsa sai dai idan an taɓa haƙƙin Allah wannan su ne halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya azurta mu da halayen manzan Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna taya mu murnan zuwan watan rabi'ul awwal hani Ali ibrahim laha hilaluhu hilalun badalin nazi المنذرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم